الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na talata sha ga watan rajab a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya makon da ya gabata mun fara karatu cikin suratun najm inda muka cike da ƙarshen aya ta goma faɗin Allah fa auha ila abdihi ma auha gaskiya ba mu kai nan ba yawwa aya ta biyar za mu tashi aya ta shida kuma aya ta biyar ɗin ma sai mun koma baya da baya sai mun ɗauko daga kan farkon aya ta uku wanda shi zai zama daidai matashiya faɗin Allah wa ma yamtiku hawa in huwa illa wahayin yuha kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah yake a'udhu billahi minash shaitanir ubangiji ya ce wa mayan iku anil hawa da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana ta son zuciya mala ya ce bima ya atikun bihi cikin duk abin da yake zai ce muku da shi ai hawan nafsi baya yin magana bisa ga abin da zuciyarsa ta kimsa masa ko ta saka masa da haka Allah subhanahu wata'ala ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da yin magana ba bisa ga son zuciya ba kenan wannan ya nuna akwai waɗanda suke faɗar son zuciya kuma suke bin son zuciya kuma suke aiki da son zuciya an gane ko shi yasa a wata ayar Allah yake in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawa al-anfus ba komai suke bi ba sai zato sai kuma son zuciya an gane ko to amma manzo Allah baya faɗar son zuciya ballantana kuma ya kai ga aikata son zuciyar malamai suka ce akwai bambanci tsakanin fadar son zuciya da kuma aikata son zuciya to amma mafi kankantar shine fadar son zuciya to shi manzo Allah daidai da kankanin ma wanda shine fadar baya yi na kuma aikin domin a ka'ida ta rayuwar dan adam magana ta fi masa sauki akan aiki sai ka ga mutum ya faɗi magana sau goma amma bai yi aiki sau ɗaya ba to magana ta fi wa ɗan adam sauƙi akan me aiki to shi annabi daidai da magana ta son zuciya baya yi ballantana kuma aiki na son zuciya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji madaukakin sarki ce in huwa ba komai bane maganarsa illa wahayin face wahayi ne yuha da ake yi masa da darasin gaba mun yi magana akan wahayi da nau'o'insa wahayi shine Allah ya turo mala'ika ya yi wa mutum magana ko kuma ya kimsa masa wani abu da yake so ya aiwatar ko da ba ta hanyar aiken mala'ika ba wannan ma wahayi ne shi ne Allah ke wa ma na li basharin ayyukan limahullahu illa wahayan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma sha. ba wani dan adam da zai yi Allah ya magana da shi gaba da gaba kiri da zo a duniya a illa wahayin sai dai ta hanyar wahayi shine ya kimsa masa abu aka kuma ya sanya masa karfin zuci na aiwatar da wannan abin da ya kimsa mai irin yadda ya kimsa wa mahaifiyar annabi musa dabarun yadda za ta kubutar da ɗanta wa auhaina ila ummi musa an arzi'ihi fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin to sannan wahayi na kimshe Allah ya saƙa ko ya riya ko ya sanya maka jin wani abu a zuci kuma ya sanya maka ƙarfin gwiwar aiwatar da shi wannan bai taƙaita akan mutane ba kaɗai dabbobi ma Allah yakan yi musu haka ƙwari ma Allah yakan yi musu haka wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli ath-thamarat fasluki subula rabbiki zulula يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ubangiji ya wa ƙudan zuma wahayi na kimshe ya kimsa masa dabarun yadda zai rinka gida da yadda zai rinka cin abinci da yadda kuma zai rinka tara kashi ko ruwan zuma da ke fita daga cikinsa don mutane su zo su karɓa ko su tatsa ko su ɗiba don ya zame musu sababi na waraka to kaga auha ina ila ummi musa auha ilan ila nahal malamai suka ce duk wahayin iri ɗaya ne shine kimsawa halitta wani abu da mahalicci yake so ta aiwatar ta hanyar sanyawa a kwakwalwa ko kuma a zuciya to sannan wanda aka yi masa wahayi na ilhama baya nuna cewa shi annabi ne bambancin annabawa da sauran mutane da sauran halittu ta fuskar wahayi su wahayin annabawa wani lokaci yakan zamo ilhami wani lokaci kuma yakan zama wahayi ne an ɗariƙil malak ta hanyar mala'ika shine irin wahayin da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa annabawansa ya turo mala'ika jibril ya zo ya magana da su ya gaya musu saƙon Allah ya kuma ce musu ga yadda Allah yake so a yi abu kaza ko kar a yi abu kaza to sannan wanda aka yi masa irin wannan wahayi baya nuna cewa kuma ya zama annabi kai tsaye amma dai asali wahayi ne da ake yi wa annabawa mala'ika ya zo ya yi magana da su shine ne auyursila rasulan fayuhi bi iznihi ma ya sha waɗanda ba annabawa ba ma ubangiji yakan yi musu wahayi irin na aiken mala'ika wannan kuma wata daraja ce domin sharaɗin annabta dole ne mutum ya zamo namiji dole ne ya zamo ɗan birni an gane ko sannan kuma mala'ika ya zo ya isar masa da saƙo kan cewa Allah ya umarce shi da ya kaza ya kaza ko kuma ya ce wa mutane kaza ko ya ce musu kaza a matsayin ya zaɓe shi annabi to amma kamar yadda muka faɗi wannan zai iya yiwa Allah su wata wata'ala ya maka wahayi ya turo mala'ika ya magana da kai amma kuma duk da haka kai ba annabi ne ba baka cika waɗancan sharuɗa na annabta ba tunda mun ce daga cikin sharuɗan akwai bukuriya mazantaka annabi dole ne ya zama mace ba namiji ba a yi annabi ya mace an gane ko domin Allah ya ce wa ma arsalna min illa rijalan nuhi ilaihim kuma sai ce min ahlil qura ba mu taba aiko wani annabi ba kafin ka face maza da muka yi musu wahayi kuma yan birni kaga sharaɗi uku ya cika rijalan nuhi ilaihi min ahlil qura maza ai musu wahayi kuma 'yan birni ya sa malamai suka ce wannan sharaɗin dole ne a lura da shi ubangiji ya dunkule shi ya tattare shi a cikin aya guda kenan duk wanda Allah ya masa wahayi ya cika wannan sharaɗin to shine annabi inda ko da an masa wahayi mala'ika ya zo ya masa magana amma bai cika wannan sharaɗin ba to ba annabi bane ba da wannan za mu fitar da nana maryam Allah ya mata wahayi ya turo mala'ika ya magana da ita amma ba annabi ba ce saboda bata cika sharadin azzukuriya mazantaka ba dan ita mace ce wa zikr fil kitabi maryam idh intabazat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu إني minka in kunta taqiyya qala inna ma ana أنا rabbiki li ahab laki gulaman zakiyya to da haka Allah subhanahu ta'ala ya ce muna yi wa annabi wahayi da haka duk maganar da yake faɗa ɗin wahayi ce to maganganun manzo Allah sallallahu ko shakka babu iri biyu ne akwai qur'ani wanda Allah ya umarce shi da ya isar da lafazin da ma'anar akwai kuma hadisai wanda Allah ya umarce shi da ya isar da lafazin da ma'anar amma kuma saƙon na Allah ne kamar ni ne in ce da kai je ka cewa ne ka zo kaga na aike ka ka kira mun wani baya nuna dole sai ka je ka ce wane ya ce in ce da kai ka zo kawai za ka iya cewa wane ana neman ka to wa yake neman ka wane yake neman ka kaga ka isar da sakon amma lafazin ba nawa bane to annabawa sukan isar da sako na lafazi da ma'ana shine na wahayin da Allah ya musu cikin littattafai da kuma na ma'ana cikin maganganunsu na yau da kullum wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da su sharhin saƙonsa don dai saƙon ya isa zuwa ga mutane kamar yadda Allah yake da manzon Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da alqur'ani shine zikir din litubayyana lin-nasi dan kuma kai kai wa mutane bayani ma nuzila ilaihim na abin da aka saukar musu kaga kenan abin da aka saukar din daban bayanin nasa kuma daban wala allahum na dan su tintintini to wannan sai ya nuna cewa sau da dama akwai bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakinsa dangane da saƙon da qur'ani ya ƙunsa a jumlace Allah ya ce da mu mi sallah manzala kuma shi ya aiwatar da sallar a aikace ce mu ta da yawan bayanan sallah ba su zo a qur'ani ba sun zo ne a hadisi sallu kama ra'aitu muni usalli to amma a cikin qur'ani an cewa aqimus sala ku tsaye da sallah to amma yaya ne tsaida da sallah manzala shi ya nuna mana tsaida da sallar a aikace da lokutan ta da abun da in sallar ta samu tangarda take jaruwa da shi na sujada kabali ko ba'adi da yadda za a kiranta da yadda za a yi mata iqama da yawancin kalmomin da ake furtawa a cikin sallar kama daga ruku'u da dagowa kama da zikirin sujada zikirin ruku'u kai kama da hatta tahiya duk wannan ba su zo a ƙur'ani ba sun zo ne a cikin mai hadisi to abin mamaki akwai masu aƙidar su ba su yadda da hadisi ba da ƙur'ani suka yadda to amma shegantakar shi ne da ruɗin da shaiɗan ya musu in ka ce da su kun ce ba ku yadda da hadisi ba da ƙur'ani kuka yadda eh sai ka ce da su to ku yi min sallah in gani sai suke maka wai a'a wai ka ai magana akan sallah ai ita wannan sallah daman ana yi a duniya ka ji sakarcin banza waye koyar da yadda za a yi ta a duniya sai suke maka wai ai annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya ce ya koyi da annabi ibrahim kuma shi dama annabi ibrahim yana sallah to shi kansa ibrahim din ta yaya koyi sallah ta yaya aka san yayi sallah baka da wata aya kwaya ɗaya tak da ta nuna yadda sallar ibrahim ta yi ko da a ce an ce ibrahim yana sallah ya ce rabbi mu muqimat salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ka sanya ni in zama mai tsayi da sallah iyalai na ma a samu mai tsayi da sallah a cikin su kuma Allah ka karba min addu'a to ya nuna kenan ana sallah shi ma kafin ya zo sani in zama cikin masu tsayi da sallah to ya aka yi sallah idan da zaka tafi da su akan wannan tsarin to an ji shi ma ibrahim ya tar ana sallah mu kuma an ce mu bi shi thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahim hanifa to shi ma ibrahim waye taran yana sallah annabawan da suka gabace shi to su ma ina littattafan su ina yadda bayanin sallah ya zo a cikin littattafan su ba za ka samu ba za dai ka iya samun ayoyin da suka ce ai sallah ai sallah amma fashin bakin sallar annabawan Allah ya wa ya koyawa su kuma suka yi sharhin ayoyin a aikace to haka nan za ka yi in ka zo bayanin azumi haka nan za ka yi in ka zo bayanin auratayya Qur'ani ya ce a aure amma mafi yawancin tafasil na yadda za a yi aure sunnonin annabawa suka koyar da haka duk lokacin da ka ce ba ruwanka da hadisai ba ruwanka da sunnonin annabawa gundarin littafin kawai za ka ɗauka, to za ka karyata kanka ne da kanka kwanan nan mun tattauna da wani mai irin wannan akida sai ce masa to ka ce yi sallah eh ƙur'ani ya ce ai ruku ai sujada amma ba inda ya ce a ɗago. me yasa kuma kake ɗagowa? kuma ban masa wannan tambayar ba sai da muka yi sallah tare da shi Ƙur'ani ya ce warka'u amma bai ce ba warfa'u ya ce wasu bai ce ba warfa'u sai ce to ai wai ruku'u baya cika sai in an dago to ta yaya ka samu dagowar yin da ruku'un an samu a ƙur'ani? yanzu da ni zan zo in ce to ni kuma da ƙur'anin kaɗai zan yi aiki ruku'un zan rinka ba dagowa kaga na saba da kai tunda kai naka ruku'un kana yi ka dago kuma wannan ya nuna maka ƙarya kake yi kai kanka baka yadda ka takaitu da qur'anin ba inda ka yadda ka takaitu da iya abin da qur'anin ya faɗa babu ƙarin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama to da abubuwa da yawa kai kanka ayo ba za ka iya yin su ba na daga ciki shi kansa ƙur'anin yanzu ka rubuta wa wanda yake bai yadda da hadisai ba ƙala ko ja'a misali ja'a ja'a ta ƙur'ani da bambanci da ja'a ta wajen ƙur'ani ja'a ta wajen ƙur'ani ba a mata madda yanzu da zan zo in ce muku ja'a muhammad muhammad ya zo sai na zo na ce ja'a muhammad wannan me nayi na karanta domin ja'a da wannan sigar ta karatu a ƙur'ani kadai ta zo to sai ka ce masa wa ya koya maka bambanta ja'a ta wajen ƙur'ani da ja'a ta cikin ƙur'ani a karatu a ah, wannan aiki akai to aka je yana faɗa da haka dai dole sai ka tafi hadisi dole sai ka tafi hadisi in dai ka yadda ƙur'ani an karɓe shi ne ta hanyar ruwaya wane ya jiga wane, wane ya jiga wane. to ai hadisan kenan waɗanda suka ce maka haka annabi ya karanta ƙur'ani ka yadda da su su kuma suka ce maka haka annabi ya yi sallah ya ce kaza amma kuma sai ka karyata su haba a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون وأما يعملون sai ce maka wai ai shi ƙur'ani shi ne ma'un zila ilaikun min shi kuma hadisi shi ne auliya'a ubangiji kuma ya ce ittabi'u ma'un zila ilaikun min wala tattabi'u min dunihi auliya'a to waye karanta maka ita bi ma unzila ilaykum min rabbikum kai dai ba jibril da ya sauka gare ka ba waye kawo maka labarin cewa wannan shine qur'anin shi ake nufi da ma unzila ilaykum min rabbikum waye fassara maka cewa hadisai su ne auliya da Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi auliya qalilan ma tabassaru wannan ra'ayinka ne kawai kuma sai su ce shi qur'ani kawai ana fahimtar sa ne da hankali domin su su sun yadda akwai ayin da ba su ba su fahimci ba sai da ni sai da wani bayani to amma sai su makale su ce shi ne hankalin dan adam to sai nake tambaya shi mai wannan aƙidar da muke tattauna da shi nake a ka matan ka nawa yace mata na biyu ka nawa ya faɗa adadin ƴaƴansa nake ka yadda hankalin matarka da naka daban hankalin matarka da abokiyar zamanta uwar gidan da kishiyar daban hankalin ku iyaye da ƴaƴan daban to da wani hankali na mu fassara qur'ani da na kai mai gida ko na da matar gidan ko kuma da na 'ya'yan gidan san zuciya sai ce da hankalinsa shi ne gida sai na ce to ka yadda kuwa kai ne gida abin da ya sa ka ce a fassara da hankalinka saboda ka fi hankali ko eh to ai kuma manzo Allah ya fi ka hankali to ne ba za mu dauki hankalin da ya fi naka ba kuma mu fassara tunda kai ma ka yadda hankulan akwai waɗanda ba su kai naka ba da haka a kyale su a ɗaunaka to ka yadda kuma akwai wanda ya fi naka to kaga sai a ban naka a dauki wancan to kawai bata ce idan Allah ya batar da mutum baka da yadda ka iya da shi wa man yudlilillahu fama lahu min hadi idan aka ce da su sunna bayanin ta yazo a qur'ani qur'ani da kansa shi yace abu sunna sai ce a'a qur'ani kuma ya ce هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم kitaba wal hikima. Allah shi ya aiko annabinsa a cikin mutanen da suke ummiyai yatlu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin Allah ayoyin Allah ba tsani su ne ƙur'ani wai zakihim yana tsarkake su yana koya musu kyawawan ɗabi'u ya koya musu sadaka ya koya musu kyauta ya koya musu sada zumunci ya koya musu eh, eh, rashin hasada da rashin girman kai kaga waɗannan su ne tazkiya tsarkakewa to sannan wayu allimhum alkitab yana koyar da su littafi can yatlu alaihim yana koyar da su karatu nan kuma yu'allimuhum alkitab yana sanar da su ma'anar abin da aka iya karantawa domin shi qur'ani littafi ne wanda aiki biyu ake masa sabanin sauran littattafai yanzu in littafin hadisi zaka karantar da mutane kawai fassara kake karantarwa baka karanta jan bakin a rashi qur'ani hatta jan bakin sai ka koyar sannan kuma ka zo ka koyar da ni fassara to shine Allah yakan nuna bin annabi bin yake ya tilu alaihim yana so ya tilawa wa yu'allimuhum alkitab yana sanar da ma'ana to sannan sai ce wal hikima kuma yana sanar da hikima kaga ita hikima hikima ba a koyar da tilawarta amma ana koyar da fassarar ma'anarta hikimar ita ce sunna idan ka karanta wa wanda yake bai yarda da hadisi ba wannan ayar Allah ya ce annabi yana karantar da littafi yana koyar da ma'anarsa kuma yana koyar da hikima to me ke ke hikimar sai ce a yi hikimar ma littafin ce ita ma a ciki ke. wannan barin kiɗa ma ce shiriri ta ce inda hikima ita ce littafi ba za a raba su ba yanzu kai ne ka zo ka ce na ci ƙosai ƙosai me kai garanci amma na ci ƙosai da dankali ya nuna dankali daban ƙosai daban inda dankali shine ƙosai ba za ka raba su ba to ubangiji ya ce da manzo Allah wa anzalallahu alaikal kitaba sai ce wal hikma Allah ya saukar maka da littafi kuma ya saukar da hikima kuma sai ka ce littafi qur'ani hikima ma qur'ani kai ka fi Allah fasaha kenan ka ga wannan sakarci kenan shi yasa Imam Shafi yace duk inda aka hada al-hikmatu da al-kitabu to kitabu daban hikmatu daban kitabu shine qur'ani hikima shine sunna shi yasa ya nuna cewa ita kanta sunnar wahayinta aka wa annabi to amma sai dai wahayi na ma'ana shine ma'anar in huwa illa wahayin yuha maganganunsa kansu wahayi ne amma wahayin ma'anar lafazin kuma nasa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ya'yan uwa yana da cikin kalubalen da al'umma take fuskanta a yau na batattu waɗanda suke cewa ba ruwansu da hadisan annabi su kawai ƙur'ani ya ishe su manzo Allah ya faɗi wannan cincin talatale, tale tale yace ahir kada wani zamani ya zo wani mutum ya sha nishaɗinsa ya ce shi ba ruwansa da hadisi shi littafin Allah ya ishe shi manzo Allah ce to a duk wanda kuka ga yana wannan da awa halakacce ne fatacce ne ala ku saurara ku ji inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ni an bani qur'ani da irin sa tare da shi to me irin sa tare da shi shine sunna to amma sai su ce maka ai su abin da yasa ba su karɓi hadisi ba ba su yadda da hadisi ba ai za ka ji wani an ce sahihi wani an ce da'ifi wannan shi yasa ba ku yadda ba to mu dawo ƙur'anin ai shi ma ƙur'ani, akwai ruwaya mutawatira akwai shazza akwai ruwayoyin da an karanta ƙur'ani da su amma ba su inganta ba don haka kwandem sai dai kawai mun babin ilimi wata alim, dan ilimi sai a ce maka to wata ƙira'a ta zo da kaza amma ba za ka karanta ta a sallah ba saboda sanadinta bai inganta daga annabi ba ana da shakku a kanta ba amma a ilimance sai a gaya wa ɗalibin ilimi wannan ma ƙira'a ce amma bata tabbata ai karatu da ita ba amma ta fuskar ilimi da wasa kwakwalwa in an maka tafsiri sai a ce to akwai kira'a da ta karanta da kaza in ja'akum fasiqun ba ta fatabayyanu akwai kuma fatafabbatu kaga wannan kira'o'i ne guda biyu duk kuma sun tabbata wannan daidai da me hadisai guda biyu su ma su zama duk sun tabbata shi yasa malamai suke da ka'ida alqira'atani kan riwayatayn qira'o'i guda biyu mabambanta kamar hadisai ne guda biyu ingantattu masu bambancin lafazi to kuma ana samun wanda ya inganta a wani lokaci da wanda bai inganta ba to sai a yi riko da ingantaccen wanda bai inganta ba kuma shi kenan sai a bar shi na fata an gane to da haka dai ya ɗan uwa mu kula babu abin da zai tseratar da mu daga rigingimin zamani sama da karatu kullum muna faɗar wannan muna nanatawa ubangiji subhanahu wata'ala ya san al'ummar annaba akwai kalubale da yawa a tattare da ita manzo Allah zai gamu da kalubale da yawa a cikin sakon da Allah ya aiko shi da shi to amma Allah sai ya ce da shi yi karatu dan Allah ya nuna wannan kalubalen da zaka tinkara ba abin da zai warware shi sai me karatu shi yasa wahayin farko da aka yi wa annabi ikra yi karatu to amma abin mamaki za ka samu mutum shekararsa arba'in hamsin sittin shi baya karatu baya bin malamai kuma yana tunanin da haka zai san yadda Allah yake so a bauta masa wai har ya bauta ya yi bautar ya tsira wani zai karanta dukkan jarida amma bai taba sauke littafin addini a gaban malami mai shafi goma ba to kaga irin waɗannan su ne matsala musulunci su suke taba malamai wahala masu son zuciya da yahudawa da orientalist waɗanda suke so su lalata addini a sauƙaƙe to sai su zo su rinka jeho musu shubaha su kuma wannan shubahar sai su ɗauke ta ta kama zuciyarsu sai kuma su zo suna fuskantar malaman addini da tuntuni kayi karatun addinin da ma shubahar ba ta tunkaro ka ba kura ma ta san gidan mai babban sanda za ka sha mamakin irin waɗannan ƙalubalen suna nan da yawa da haka muna ba wa dukkanin al'umma shawara da dukkan wanda ya san yana rayuwa a wannan zamani kai wanda ya rayu ma a zamanin da wanda ƙalubalensa bai kai ina yanzu ba ya yi karatu don ya kuɓuta daga shubohin batattu to ballantana kuma kai yanzu kana zaune za ka buɗe facebook sai ka ga wani ya ce ai kaza kaza sai ka ce ai haka shi wanda muke wannan maganar da shi wanda nake ba ku labari wanda yace shi bai yadda da hadisai ba nace da Allah daga ina ka samu da aqida yace a YouTube a YouTube ya tsince ta wata rana ne kawai yana buɗe buɗensa a YouTube wai kawai sai ya buɗo wai wani malami yana cewa ga hadisai guda ɗari waɗanda suka ci karo da ayoyin Qur'ani da haka dole waɗannan hadisan ƙarya ne Qur'ani shine gaskiya nace to in dai zaka ce cin karo na zahiri shi yake nuna kaza ƙarya ne kaza gaskiya ne to shi kansa ƙur'anin sai ka ƙare ta wani domin in baka je makaranta ka koyi ƙur'ani a wajen malamai ba akwai ayoyin da sai sun gwara kanka wasu ayoyin su ce babu wasu ce akwai wasu ayoyin su ce ayi wasu ayoyin su ce kar ayi ubangiji ya ce wala tunkihul mushrikati hatta yu'min wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna kada ku aure mushrikai sai sun yi imani ba an hana auren mushrikai ba kenan to amma kuma sai aka ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa na zina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal musanatu minal mu'minat wal musanatu na ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muslimina ghayra musafihin wala muttakhidhin akhdan ubangiji ya ce a yau mun halatta muku daɗaɗa abincin ahalul kitabi halal ne gare ku abincin ku halal ne gare ku matan ku halal ne gare ku matan halal ne gare ku amma da sharadin sun biya sadaki mana mutum yana iya auren kirista yana iya auren ba yahudiya to kuma kirista da yahudawa Allah ya tabbatar musu da shirka wa qalatil yahudu uzairu ibnullahi allah wa qalatin nasara al-masih ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفقون اتخذوا أعبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون كما أنت ولا تنسي ولا تنسي والمشركات يا ذاك كهذا وأن الآية دولة كنا بكاتا سيكا جي مكرنتا ذاك دا بيجي مكرنتا با sai aka ce masa hadisi da aya ta ci karo bari ba ku misalin ɗaya daga ciki da ya buga min misali sai ce ƙur'ani ya ce manzon Allah mawadaci ne ubangiji ya ce alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dallan fahada wajadaka a'ilan fa'agna Allah ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dallan bai da shari'a a hannu fahadahu sai shirya da shi ya same shi eh, eh, abin nan maraya sai ya ba shi tsaro da kariya bai gamu da kalubale irin na maraici ba kuma ya same shi talaka sai ya ba shi wadata wannan ko shaka babu qur'ani ya faɗi wannan a cikin suratul duha to kuma ga hadisin da yake nuna cewa manzon Allah ya rasu ana bin sa bashi na sa'i 60 ya jinginar da wata rigarsa a wajen wani yahudi ya karɓi hatsi dan ya ciyar da iyalansa to ya zaka yi ka haɗa wadata da kuma ya ba da riga jingina da haka shi bai yarda da wannan hadisin ba don ita wadata shi a wajensa shi ne kafi karfin abincinka na yau da kullum to ne amsa amsa shi ne da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ba annabi wadata shin ya cire annabi daga cikin jarrabawa ta rayuwa ta yau da kullum ƙur'ani shi ya tabbatarwa da annabi wadata kuma a lokaci guda shi ya tabbatar da cewa zai jarabce mu da yunwa da rashin kuɗi da mace-mace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa al khashin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa ko wala nabluwannakum dai bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was thamarat wa shin wannan nabluwannakum zamu jarabce ku bi shay'in da wani abu na tsoro ya ci karo da cewa an amintar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu sakinata alai ya ci karo da fadin Allah falyabudu rabb hadha albayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf bai ci karo ba kullum ina cikin ina cikin kwanciyar hankali rana tsaka sai wani abu ya faru sai na tsorata shikenan sai a ce rana cikin kwanciyar hankali ina cikin kwanciyar hankali amma wata rana tsoro zai iya samun na kullum ina da abinci wata rana sai abin ya ƙare kan in je in samu sai na je yunwa wannan ya ci karo da cewa an wadatar da ni bai ci karo ba manzo Allah yana cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ce zai musu wannan jarabawa wannan fuska ɗaya kenan ta haɗa tsakanin wancan hadisin da waɗannan ayoyin babu cin karo asali a tsakanin su. fuska ta biyu shin shi rigar da annabi ya ɗauka ya ba da jinginar da hatsin da aka ba shi wanne ya fi rigar tafi saboda a ka'idar jingina wannan kowa ya sani in za ka ci bashi ya zama ba ka da wanda zai maka rubutu tsakaninka da wanda zai maka bashi ai ƙur'ani ne da kansa ya ce to ai jingina don ta zama shaida wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqamuka to da haka jingina da annabi ya dauka ya bayar dan a bashi rancen wani abu a ka'idar bashi ta yau da kullum duk lokacin da zaka ci bashi ka ɗauki jingina ka bayar abin da ka bayar na jinginan sai ya fi abin da za a baka bashi ba ka zuwa ka ba mutane kayan naira goma su baka kuɗin naira ashirin ko dai ka ba su kayan ashirin su baka ashirin ko kayan talatin su baka ashirin wannan shine asalin jingina ɗaya kenan sannan na biyu lokacin da ka ɗauko jingina ka bayar dan a baka wani abu baya nuna cewa kai talaka ne sai dai yana nuna wannan abin yanzu shi ka fito da haka shi ya sa ka ba da wani abu naka dan a baka shi ina fata an gane yanzu banki in zai baka bashi za ka bashi asid kadaraka ta kuɗi mai nauyi shi kuma sai ya ɗauko kuɗi kashi ya baka yanzu mutumin da yake da kadaran miliyan ɗaya ya ba wa banki banki ya ba shi ro cash kuɗi rance dubu ɗari bakwai ko dubu ɗari takwas ko dubu ma ɗari tara yanzu wannan mutum za ka ce da shi talaka to kaga asali hadisi in ka fahimce shi ba ta yake annabi talaka ba ne da haka bai ci karo da ayat qur'ani ba bal ma hadisi tabbatarwa da annabi wadata yake yana da abin da zai bayar jingina a bashi wani abu abin da kawai hadisi ya nuna a lokacin da annabi ya ba da jingina abinci ne bai da shi to shi kuma rashin ban da abinci baya mai da ni talaka inda ina da ne kudin siyan abincin ko abin da zan bayar a bani abincin yanzu mu a kasashenmu na afirka da yankin larabawa mu muke da sto amma akwai kasashen da su kwata ba su da sto duk kudin ne kudi ba zai aji abincin da zai kai sati a gidansa ba doka ce ma a kasa yanzu kaga a ingila ko a amerika ko makamantan ire-iren waɗannan kasashen ba a fito. domin duk kudinka baka isa ka aje abincin da zaka ci na shekara ba ko na wata shida doka ce ma a ƙasa don su abincinsu yana expire to abin da ake jin tsoro idan ka ɗauko abincin da zai yi expire kila expire sanan da wata biyu ne sai ka aje a so, kuma yin expire kaga kayi asara kai an tausaya maka shi yasa aka hana ka karkai asara sannan lokacin da ka ɗauka ka ajiye din, yayi expire kai baka kula ba ka zo ka ci to ka ci cuta kuma wannan cutar in ta yana so a jikinka ila za ka iya yada ta ila in abu ne wanda ake ɗauka ta hanyar jima'i za ka sadu da wata ka zuba mata in abu ne wanda ake ɗauka ta hanyar gado za ka haifi ɗaya ka gadon musu wannan shi yasa yanzu sai ka ce duk mutumin amerika da bayi da abincin da zai ci na rana ɗaya talaka ne a'a in kai haka ba baka san duniya ba baka kuma waye ba to kaga ire-iren waɗannan abubuwa suna bukatar a je makaranta kuma abin da zai baka mamaki shi wannan wanda muke tattaunawa da shi wanda na san da yawa daga cikin ire-irensa wallahi sun matallahi ba za su iya maka larabcin awa ɗaya ba kai wallahi muna tattaunawar masu da na dakata na ce dan Allah wani yi min larabcin minti biyu ce ba zan iya ba to yaya ka fassara qur'ani da kanka wanda qur'anin da Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin saboda duk rigimar da za ka yi in ma ka ce kar ku yi magana hadisi shi bai yarda da ita ba dole sai kun koma lugar larabci to shi kuma bai iya ta ba kawai fassara ce ta kala kato da ka da ka sai kawo min wata aya ya ce ai kwata-kwata ƙur'ani ya ce Allah za a bi shi kadai zai bada umarni to in mun yarda da hadisi kenan annabi ma yana bada umarni to ai ya ci karo da na Allah ubangiji ya ce inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasifan wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amru Allah shi ya duk waɗancan halitta da haka khalqu halitta lahu tasa ce amru umarni ma lahu nasa ne da haka ba za ka tashi ba sai Allah ya ce tashi ba za ka zauna ba sai ya ce zauna in wani ya ce tashi ka tashi ba da umarnin Allah ba to ka saba wa Allah Dake ce kash kash da magani a gonar yaro amuru a nan ba umarni na kwaman ake nufi da dan uwa shi umarni iri biyu ne akwai al'amuru shar'i akwai al'amuru kauni akwai al'amari na umarni wane yi kaza bar kaza wannan asali Allah ke yi a babin addini an gane ko sai kuma wanda Allah ya ce ya yi a madadinsa shine annabawansa tunda Allah madaukin sarki ya ce atiullah wa atiur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sai ce to ai Allah ya ce man yuti rasul faqad ata Allah wanda ya bi manzon Allah ya ba Allah nace eh haka ne to amma inda biyayya daya ce ba ta da bambanci ai da Allah ya ce da mu bi shi kawai sai ya shiru ba sai ba sai ya ce mu bi manzon Allah ba kuma Allah shi ya ce wa man atakum rasul fakhuzuhu wa man nahakum anhu duk abin da annabi yake ku yi ku yi wanda yake ku bari ku bari ashe Allah ne da kansa yake mu ba annabin na ce to kaga kalmar amru a nan umarni ba umarni ake nufi na yi na bari na bari ba a umarni ake nufi da ma'anar gudanarwa al'amuru tadbiri al'amurul kauni duk inda Allah ya faɗi halitta ya ce kuma umarni yana nufin umarnin gudanarwa Allah shi ya halitta sama ya halitta ƙasa kuma shi yake gudanar da su bai ba wani aron gudanar ikon gudanar da su ba shi ya halitta rana ya halitta wata shi yake fito da su shi yake tafiyar da su in ka kalli aya tun daga farkonta akan haka take inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyami thumma stawa ala al-arshi yughshi al-layla an-nahara يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر shi هلتا shi gudanar gudanarwa, ba wanda yake iya zuwa mana da rana in ba Allah ba domin halitta ta ce gudanarwa ce ba wanda yake iya busa rai in ba Allah ba domin halitta ta sace busa rai ma nasa ne ba mai kashewa in ba Allah ba domin busa rai nasa kashewa ma nasa ne duk wannan bai arawa kowa iko ba game da gudanar da shi a hannunsa yake na ce to ka kana jayayya da ni da qur'ani ka ce baka yadda da komai ba sai qur'ani kuma matsalar kai qur'ani ma baka haddace shi ba na ce da ka haddace shi ka fahimce shi dawo cikin suratul sajada akwai irin wannan aya kuma ta fassara abin karara الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش سيتي يدبر الأمر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون تكاجا كان أمر cikin suratul a'rab shi aka fassara anan da yudabbirul amra kaga kenan amru ne tadbiri kuma yace kuma ya arji ilahi fi yawmin kana miqdaruhu alf zalika alimul ghaibi shahada shahadati al-azizul hakim to da ubangiji subhanahu wata'ala yana da umarni na shari'a yana kuma da umarni na halitta umarni na halitta shine shi yake kula da jikinka babu wata wani kamfani ko wata ma'aikata ko kai kanka da kake kula da jikinka Allah ke kula da shi haɓakar jikinka baka ka ma san lokacin da ake maka aikin ba an haife ka haɓaka babu gashi tal gashin ya fito baka sanya aka ya fito ba yanzu da za a je a tsaga eh, haɓaka a ga ina gashin yake a tattare ba za a gan shi ba Allah shi yake kawo shi lokacin da ya so ya fito to haka nan dukkan sassan jikinka yadda suke girma baka san yadda aka yi su ba baka san yadda suke girma ba ba wanda yake kula da wannan Allah kaɗai yake wannan aikin subhanahu wa ta'ala to da ya yan uwa dai kamar yadda na faɗa zan sake ta lalle muna bukatar mu koma makaranta kuma abin da zai baka mamaki shi wanda muke wannan tattaunawa da shi nace me matsayin ka na ilimi sai ce yayi diploma a wata makaranta ya karanta ina jin ko business ko wani abu dai maka nace me yasa lokacin da zaka koyi wannan ilimin ka tafi makaranta eh yana so ya iya me yasa da zaka koyi qur'ani baka tafi makaranta ba ka koya da kanka ina ne yana daga cikin matsalar mu komai mun yadda mu koya qur'ani ne muke masa hawan kawara muke raina shi Na ce to kaga ni da kake magana da ni digiri na uku duk akan fasarar qur'ani nayi kaga yanzu ya za a ce misali fahimta ta da taka ta zo daya zai wahala ni malamai ne suka karantar da ni kai kuma yanzu da ka kake yi abin da kai kake ganin daidai ne ni yanzu zan iya in ce maka ba daidai bane saboda kai ganin daidai din a hankalinka ne ni kuma ganin daidai din a ilimance ne ba ku yadda za ka yi ka haɗa ilimi tsantsa da kuma hankali tsantsa ballantana kuma hankali ya haɗu da ilimi ka ce za ka gwara su da kuma hankalin kaɗai da babu ilimi a cikinsa za ka ya ɗan uwa mu yi wa kanmu da kanmu adalci in dai mun yadda turanci ba za mu iya ba sai mun je makaranta lissafi ba za mu iya ba sai mun je makaranta science ba za mu iya ba sai mun je makaranta duk waɗannan ilimin mukan wallahi sun matallahi ba su kai ɗaya bisa ɗarin ƙur'ani ba a cikin ƙur'ani za ka koyi langwaji za ka koyi science za ka koyi history za ka koyi geography za ka koyi kaza duk waɗannan ilimin mukan fa daga ƙarƙashin na ƙur'ani aka zaƙulo su amma ɗaya daga cikin su ka kasa iyawa sai da ka tafi makaranta amma yanzu ka zo ka ce duk za ka dunkule su kuma ka iya su babu malami wannan wani irin zalunci ne da son zuciya wani irin zalunci ne da son zuciya to wannan shi yake kai mutane zuwa ga halaka mutum ya yi karatu bai da malami mutum ya yi karatu yana ganin shi ya fi ƙarfin kowa shi da iya ƙwaƙwalwarsa da hankalinsa zai iya tambaya ka kai larabawan farko ƙwaƙwalwa da hankali wallahi ƙarya kake baka kai su ba amma Allah ya ƙure su da ƙur'ani ka kai larabawan farko iya larabci zunzurutu wallahi baka kai su ba in ma kana jin larabcin na gasken ba wai larabcin ƙaura ba larabcin na nadego dekom to in ma garantin kake ji waɗanda suke jin garantin ma an sauka da ƙur'ani sun kasa fahimtar sai da annabi ya musu bayani saboda a nuna maka iya jin larabcin ka kadai bai isa ya fassara maka ƙur'ani, ba bai isa ya mai da kai malamin addini ba domin in larabci kadai ke mai da malamin addini to duk larabawa malamai ne domin duk suna jin larabci amma wallahi muna zuwa gaban larabawa mu karanta ƙur'ani, ba su fahimci mai aka faɗa ba saboda kai ka sani duk yare akwai na makaranta akwai na kan titi ko hausa akwai ta kan titi akwai ta makaranta yanzu profesan hausa hausarsa ba ta kan titi ba ce ba ta makaranta ce in ku ka yadda allah ya saukar da ƙur'ani da larabci kuma larabci ma kamar kowane yare ne akwai wanda aka koya akwai wanda aka ji a gari to kai ka san allah ba zai saukar da ƙur'ani da larabcin da aka ji a titi ba sai larabcin me makaranta makaranta wannan shi yasa ko larabawan gari na gida ba sa jin ƙur'ani ba sa fahimtar sai sun je sun yi karatu larabawa da yawa a garuruwansu in kai larabci na makaranta sai su ce sadakan lahul azam sai su ɗauka ƙur'ani ka karanta wallahi wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba a sudan mun ga wannan larabawa ne ciki da bai amma kai musu pure arabic sai su ce sadakan lahul azam sai su ɗauka wai ƙur'ani ka karanta saboda wannan irin larabcin ƙur'ani ba irin su suka saba ji a gidajensu ba iyayensu da kakanninsu to in ku ka yadda Allah zai saukar da Qur'ani ne da larabci irin na makaranta na nuna sai an je makaranta za a fahimci Qur'ani to fa in haka ne ai ba zai ka fahimci Qur'ani akan titi ba ya dan uwa ubangiji subhanahu wata'ala yake in huwa illa wahyuha allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi shi ya koyar da shi mun faɗa mai tsananin ƙarfi shine mala'ika jibrilu ubangiji ya sufanta jibrilu da tsananin ƙarfi domin Allah ya masa halitta mai girma kuma ya ba shi ƙarfi kamar yadda muka faɗa hadisi ya tabbata mala'ika jibrilu ya ɗauki mutanen ƙasar sadum jordan mutanen annabi lodo da fuka-fiki kwaya ɗaya ya kifar da su kuma manzo Allah ce fuka-fikinsa guda ɗari shida ne amma da ɗaya kaɗai yana iya ɗaukar ƙasa guda ya kifa ta kaga wannan ƙarfi ya tabbata shi shine ma'anar shadidul quwa mai tsananin karfi mala yace ai quwwatun wa shidda aw manzarun hasan wadansu malamai sun fassara tsananin karfin jibrilu shine kyan halitta to amma dai malamai sun ce akwai bambanci tsakanin kyan halitta da tsananin karfi zaka iya samun wani mutum karfa amma kuma halittarsa ba mai kyau ba baka lissafa shi kyawawa to kuma zaka iya samun mutum wanda yake mai kyau halittarsa kyakkyawa amma kuma labo labo ba za ka sifanta shi da ƙarfi ba to amma jibril duk biyun an sifanta shi kamar yadda aya za ta zo a nan gaba yana da ƙarfi sannan kuma yana da kyan halitta ina fata an gane da haka ubangiji ya ce allamahu shadidul quwa malai ya ce ai jibrilu alaihi salam shine malaika jibril amincin Allah ya kara tabbata gare shi wal ma'ana abinda aya take nufi annal malaka allazi ya'ti an-nabiyya bil wahyi malaikan da yake zai kewa manzon Allah da wahayi wa huwa jibril shine malaika jibrilu shadidul quwwati yana da tsananin karfi to hikimar sifanta shi da tsananin karfi ma'ana qur'ani ba a yi masa tare a hanya an kwace ba domin duk ɗan aiki in ana so ya isar da saƙon yadda ake so kuma an san saƙon yana fuskantar ƙalubale to dole a bashi ƙarfin jiki ko a bashi escort wanda za su raka shi to abinda Allah yake so ya ce mana ƙur'anin nan da kuke gani daga waje na ya zo babu matsala ɗan aiken da ya taho da shi yana da ƙarfin da ba a isa a tare shi a yi masa ƙwace ba domin inda za a iya wa jibrilu ƙwace da aljanu sun masa ƙwace dan aljanu su suka fi kowa son su tari ƙur'ani su jirkita shi to shi yasa Allah ya ba wa jibrilu ƙarfin da ba wani mahaluki da ya isa ya faɗa da shi ko mutum ko aljan ko mala'ika dan uwansa Karfin dan ya ɗauko saƙon yadda yake kuma ya kawo shi yadda yake masu tara hanya ba su isa su tare masa hanya ba ballantana su kwafi ballantana su canja ballantana su kari ko su rage ballantana kuma wasu su ce to in haka ne ai ba daga wajen Allah yake da kyau ba dan aiken yana da matsalar rauni da haka ta yi ma an tare shi a hanya an yi canje-canje an yi ƙara-ƙari ina fata an gane da haka ma yake abin da ake nufi kenan أي لا يستطيع شيطان أن يقابله حتى يبدل ما أرسله الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبن في باوة الشيطان هو الجم هو متن هو الجم من ذي يتري جبريل أحيانا يقاتي بل أنت ناي كتن دا أبن دا الله يأيكو جبريل لشيزو أغا من ذا الله وأن شيني ساقن دا أكي سوء أتيمكا أتيكم فأن شديد القوى mai tsananin ƙarfi don wani na iya cewa a to da aka ce jibril yana da ƙarfi me alaƙar ƙarfi da maganar wahayi wannan shine bayani na fata an gane ubangiji madaukakin sarki ya ce, fastawa kuma ya daidaita ai istaqarra watma anna inda tabligil wahyi lin nabi abin nufi mala'ika jibril lokacin da zai karantar da annabi yana cikin daidaitaccen yanayi daman dai shi mala'ika ne baya bacci baya jin yunwa baya gajiya domin waɗannan abubuwan da ire iren su. suna iya sa dan aike ya rabkana wajen isar da sako yadda ya kamata yanzu kai ne aka aike ka kai wani abu kan ka isa wajen sai ka gaji to kaga sakon ba zai isa ba domin kai dan sakon ka gaji ko kan ka isa wajen sai yunwa ta kama ka to kaga kana bukatar sai ka nemi abinci garin neman abincin nan sakon zai iya gamuwa da matsala ko kuma kana tafiya sai bacci ya kama ka to amma ka daure ka jure ba kai baccin ba ka tafi ka kai sakon a haka to amma wajen isar da sakon zaka isar da shi kana magaji saboda akwai al'awaridul bashariya abubuwan da suke sanya wa dan adam ya samu na kasa ko ta waya. to shi mala'ika jibrilu duk bai da wannan mala'iku ba sa gajiya mala'iku ba sa bacci mala'iku ba sa fikewa ba sa jin yunwa to wannan shine ma'ana fassawa da haka da jibrilu zai isar da sakon ƙur'ani ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cikin daidaitaccen yanayi babu gajiya ba jin yunwa ba jin bacci ba kasala ba ba dukkan wani abu da zai iya sawa sakon ya samu matsala an fahimci wannan to malamai suka ce wannan yake nuna duk mutumin da zai karanta da qur'ani shi ma yana da bukatar wannan kana bukatar in za ka karanta da qur'ani ka cika koshi kana buƙatar in za karantar da ƙur'ani ya zama baka jin bacci kana bukatar in za karantar da ƙur'ani aljihunka cike da kuɗi eh mana saboda akwai ayoyin da in ba ka da abin hannunka ba za su fasar ba musamman a gaban mawadata ko ba ka da kuɗi ya zama kana da wadatar zuci ita ce kuɗi ita tafi kuɗi zama kuɗi mazala ce laifin gina an kasaratul arab innamal gina ginan nan ba yawan kadarori ne wadata ba wadatar zuci ita ce wadata duk yawan kadarorinka a duniya in kana da zulamar ka samu wani abu to lokacin da zaka tattauna da wanda kake so ka samu wannan abin a hannunsa zai maka farjini saboda kana neman abin hannunsa to amma ya zama malamin da zai karantar da addini akalla yana da kuɗin cefane na wuni guda akalla yana da wadatar zuci baya tunanin wani ya bashi ya dogara ga Allah da ƴar ƙaramar sana'arsa ta rufin asiri to wannan shine abin da ake da bukata to shine sai kaga sakon ya fita yadda ya kamata in an zo ayoyin masu kuɗi za a tsarge su daidai ayoyin masu mulki za a karanta daidai ayoyin talakawa za a karanta su daidai dan kada ka zo ayoyin talakawa a ji murya ta yi sama ayoyin masu kuɗi murya ta yi ƙasa ayoyin masu mulki murya ta yi ƙasa ayoyin gama garin gari murya ta yi sama to in an yi haka za a ci amanar Allah subhanahu wa ta'ala na fata an gane to kaga wannan yana bukatar duk wanda zai karanta da addini dole ya zama yana da sana'a ka fi karfin zama dan Allah ya baku mu wannan yana daga cikin ma'anar fassawa mala'ika jibril ya daidaita daidaitan da ya ba shi damar ya isar da saƙon a yadda Allah yake so kuma a yadda ya gaya masa ayoyin zafi ai zafi ayoyin sanyi ai sanyi wajen rarrashi ai rarrashi wajen kausatawa a kausata wannan shine ne ubangiji ya ce wa huwa bil ufqil a'la wa huwa alhalin shi mala'ika jibrilu bil ufqil a'la yana sararin samaniya madaukaki malai ce ai ufqash shamsi shine inda rana ke hudowa ai inda matsala'iha a yayin hudowar tata ala suratihi allati khuliqa alaiha ya bayyana bisa ga halittarsa wacce aka yi shi akan ta fara'ahu an sai manzo Allah ya ganshi nan ana gaya mana lokacin da mala'ika jibrilu zai zo wa annabi zuwan farko da zuwa na biyu a yayin tafiyar isra'i da miraji ya bayyana ga annabi a kamanninsa na halitta yadda allah ya yi shi annabi ya gan shi to amma a sauran lokutan ba a kamanninsa yake zuwa ba domin a wani lokaci mala'ika jibril yakan rikida sai kama da mutane sai ya zuwa annabi Si magana sauran mutane ba su gane ba su suna ganin kamar mutum ne shi ku annabi ya san ba mutum ba ne, jibrilu ne amma ya rikida ya zo a sifan mutum domin mala'iku sukan rikida bambancin mu kamar yadda na sha faɗa tsakanin mutum da mala'ika da mutum da aljan ta wannan fuskar a bayyane yake aljanu suna canja halitta amma mutum baya canja halitta mala'ika yana canja halitta amma mutum baya canja halitta in kaga mutum ya canja halitta to sai dai in yayi tsafi kuma duk ya sai ya dawo amma shi aljani zai canja halittarsa ba tare da wani tsafi ba yanzu nan aljan sai canja ya koma wata bishiya ka ɗauka bishiya ce yanzu nan aljan sai canza sai koma wata kyanwa ka ɗauka kyanwa ce amma kuma ba kyanwa ba ce zai koma asalin halittarsa kuma ba wani lakabi haka Allah ya hore masa yanzu nan aljani sai ya rikida ya zama iska duk inda iska za ta iya bi ta shiga zai iya shiga shine sai kaji an ce an rufe banki ga masu tsaro ga bindigogi ga komai kuma kaji an yi sata a bankin in aljani aka tura shi security baya tare shi shi kwaɗo baya hana shi shiga ɗaki rufe ƙyauren ƙofa in iska za ta hurɗa ta shiga to sai ya shiga kai inda ya fi ban mamaki jikin ɗan adam duk inda jini zai shiga aljani zai shiga manzo Allah ce inna shaytana yajri min ibni adam majarad dam duk inda jininka zai iya shiga a jikinka to aljani zai iya shiga wajen to haka nan mala'iku suna da irin wannan baiwar Allah ya yi su suna caccanja halitta to amma mala'ika jibril ya zo manzo Allah sau biyu a kamanninsa na mala'ika to malamai suka ce wannan ya nuna horo da Allah ya bawa annabi da kuma jarumtakar annabi wani zai tambaya me hikimar ya zo a mala'ika sau biyu amma sauran zuwan kuma ba zai zo a mala'ika ba zuwa sau biyu a mala'ika don ya ba da horo ne na musamman zuwan farko don ya fara wa annabi wahayi shi ko wahayin da za a yi wa annabi akwai waɗanda za su iya tsorata annabin don kar ya isar da wahayin to sai aka nuna masa mafi ban tsoro don ya samu horo idan wani zai wa annabi jan ido don karya karantar da qur'ani to sifar da mala'ika jibril ya bayyana gare shi da ita ta fi ban tsoro sama da jan idon duk wani mai jan ido a duniya shi yasa manzo Allah yake na gan shi ya cika duniya maƙil ko ina na kalla shi nake gani wata halitta ce zaka ganta ta haka a duniya babu ita kuma bayan haka da ya kama ni ya matse ni sai da na shawu ya sannan ya sake ni kuma yake ikra to manzo Allah ya karɓi horo kuma bai yi ƙarya ba duk da ya ga jibril abin tsoro kaga wannan yana nuna duk wata barazana da za ta fuskanci manzo Allah ba zai canja ba akan abin da yake domin inda wata barazana za ta canja shi da barazanar Jibril ta canja shi sau uku yana tsorata shi ikra ikra bai canja ba yana cewa ma ana bi kare ma ana bi kare wasan ne ce da shi ikra bismi rabbika allazi khalaq shi yasa manzo Allah ya taho a furgice a tsorace duk da jarumtakarsa yana cewa matarsa Khadija zammiluni zammiluni zammiluni kulilli kulilli na tsorata to wannan shine hikimar da yasa ya bayyana gare shi a matakin farko a lokacin da zai fara masa wahayi a kamanninsa na mala'ika na asali hikima ta biyu lokacin da za a isra'i da mi'raji nan ma sai mala'ika jibril ya bayyana a kamanninsa na mala'ika shi kuma malamai suka ce saboda zuwa sama akwai ban tsoro an gane ko to don haka bar a sake ba shi horo na kada ya tsorata don kar ya ga wani abu ya tsorata shi to ga horo nan na tsoro yanzu ko ɗan sanda ko soja in aka ɗauke shi yana daga cikin horon da ake masa kamar yadda muke ji duk da ba mu gani ba akan kulle sa a ɗaki a tabga musu tiyagar har su saba da shi dan in sun fito gari ana tarzoma suka buga tiyagar su kai ya kore su kai ya kore ka saboda su sun saba to kaga mala'ika jibrilu zai tafi da manzon Allah sararin samaniya har zai wuce sama da shi a sama kuma akwai abubuwan ban mamaki zai je ga halittu daban-daban waɗanda bai taɓa ganin su ba to da za a yi masa horon dakewa zuciya shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa huwa bil ufuqil a'la shine a ayar gaba za a ce wala qadara ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa ai bayan ganin farko ma yayi masa gani na biyu inda sidratul muntaha can a wani waje da ake kira da sidratul muntaha wanda in mun zo wajen insha Allah za a ji me ce sidratul muntaha da haka ubangiji subhanahu wata'ala yake wa bil ufqil a'la thumma dana fatadalla sannan mala'ika jibrilu dana ya kusanto ga annabi fatadalla ya kara kusantowa domin in mun lura da siyakin ayar ana magana ne tsakanin annabi muhammad da kuma mala'ika jibrilu a nan babu maganar allah maganar allah ta ƙare tun daga farko والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى با ما maganar Allah a ciki tun daga farkon sura hannan to amma waɗansu sukan yi kuskure wajen summa da na fata dalla da wala qadara ahu nazalatan ukhra da kamar yadda za mu ji a gaba ma ka zaba fu'adu ma ra'a sai ce wai annabi ya ga Allah ina maganar Allah ma duk a cikin siyakin aya babu magana ce tsakanin annabi da mala'ika jibrilu ina fata an gane ubangiji ya ce kun madana sannan ya kusanta fata dalla ya ƙara kusanta mala ya ce wa kana bi hira'in ganin farko da manzo Allah yawa mala'ika jibrilu ya kasance a kogon hira ne kada faddal ufqa mala'ika jibrilu ya cika ko ina da ina na sararin duniya ila al tun daga mahudar rana zuwa mafadarta fa kharaja maghshiyan alayhi wannan yasa manzo Allah da ya fito sai da ya suma saboda ganin abin da ya gani wa kana qad sa'alahu ay yuriyahu nafsahu ala suratihi allati alaiha kuma daman manzo Allah daga baya sai da ya sake roƙon mala'ika jibril cewa ka sake bayyana inganka a tufofinka yadda suke a halittarka ta asali to shine sai mala'ika jibril ya roƙi Allah ko ya isa da da Allah saƙon manzo Allah sai kuma Allah ya masa izini shine a tafiya ta biyu kamar yadda muka faɗa a Isra'il da Miraji mala'ika jibril ya sake bayyana gare shi domin sau da dama idan ka ga abin tsoro a farko ya tsorata ka to kuma bayan tsoron ya tafi zaka rinka shauƙin ina ma ka sake ganin sa to wannan shine abin da ya faru ganin farko gani ne na firgice ba a shirya ba amma gani na biyu kuma shauki ne da san a sake ganin abu da kuma tantance shi kuma abin da zai daɗa tabbatar maka da cewa a nan maganar mala'ika jibrilu ne da annabi muhammad babu maganar allah ballantana wani ya ce maganar annabi ya ga allah ne ayoyi da yawa suna nuna cewa annabi bai ga allah ba kuma ba zai gan shi ba idan nuna ba sa ganin sa a rayuwar duniya sai an je lahira to kuma wannan ayoyin suna magana ne akan duniya kaga in ka ce a nan annabi ya ga Allah ka zo fassara waɗanda suka ce idanuwa ba sa ganin Allah zahiri zai nuna maka an ci karo kenan la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wal latif al khabir lan tarani walakin anzur ila al jabal fa in istaqara makanahu sawfa tarani kaga duk waɗannan sun nuna cewa ba a ganin Allah da ido a duniya amma ita ko wannan aya tana tabbatar da gani da ido to kenan ba ganin Allah take nufi ba ita wannan aya tana maganar ganin Jibrilu ayoyin kuma da suka ce ba za a ga Allah ba da ido a duniya wannan suna nan a bugiransu ayoyin kuma da suka ce za a ga Allah da ido amma a lahira kuma suna nan a bugiransu da haka qur'ani babu cin karo babu tuka babu warwara in ka ga mutum ya kasa fahimta to bai je makaranta ba da haka ubangiji subhanahu wata'ala yake thumma dana fata dalla malai ce fa wa'adahu sai mala'ika jibril wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alƙawarin cewa zai zo masa a sifarsa ta mala'ika ya ganshi amma sai da izinin Allah shine fa nazala jibril lahu fi surati al adamiyin shine kafin hakan jibril ya ci gaba da sauka ga annabi amma a surar yan adam an gane ko wani lokaci mala'ika jibril yakan zo yawa annabi magana annabi ya ji magana amma bai ganshi ba wani lokaci ya zo ya masa magana a sifar mutum kuma ya ganshi ya ganshi ga hadisin jibril dan hadisi na biyu a cikin arba'una hadis بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي الشيء في من زال الله يشيد صحابي يا أمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يؤلمكم دينكم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين tsakanin أدنى كسنشن دكي تكان ملائكة جبريل دمن زن الله ya يبينا يا كسنشي قاب قوسين كمر كسنشن بكا دتركيا idan aka ce baka mun dai san baka abinda bahaushe yake cewa kwari da baka shi kwarin shine kibiyar harbawa bakar ita ce abin da ake sawa a harbin kamar bindiga ce da harfashenta to a jikin bakar akwai wani abu wanda shine kamar kunamar wani wanda yake mai kama da dorina wanda ake tankwara itacen bakar a ɗaure wanda shi ake sa a ɗame sai a saka sai ya harba kibiyar sai ta tafi to wannan shi ake kira a hausa tsarkiya to kusancin da wannan tsarkiyar take da shi da itacen baka bai wuce haka ba tsakanin annabi da mala'ika jibril lokacin da jibrilin ya bayyana gare shi domin idan abu ya bayyana gare ka a nesa ba dole ka gane girmansa ba saboda ido a al'adarsa in nisa ya yi nisa baya ganin haƙiƙanin abu to Allah yana so ya nuna mana manzon Allah fa ya ga mala'ika Jibrilu a kusa ba a nesa ba don haka girmansa da ya gani girma ne na haƙiƙani da haka fakana manzon Allah ya kasance tsakaninsa da Jibrilu ƙaba ne. kusancin baka da tsarkiya malai ce ai wal qaus ana nufin tsakanin zira'i guda biyu da kuma tsakanin alkausu baka azira'u yuqasu bihi wanda kusancin ana gwada shi ne tazararsa da zira'i in aka ce zira'i a larabci malamai sukan fassara shi da fassara uku ko dai zama tsakanin babban ɗan yatsa nan zuwa kafaɗa wannan shine zira'i amma na mutum mai madaidaiciyar halitta ba dogo ba can ba kuma wada ba domin kun san dogo gabansa sukan yi tsawo da yawa wada gabansa sukan zamo a tattakure a tattakure to amma matsakaicin mutum shine wanda gabansa suke madaidaita to haka kusancin da annabi yayi da mala'ika jibrilu kamar kusancin baka da tsarkiya wanda kusancin baka da tsarkiya shine kamar zira'i zira'i kuma shine kamar daga kan babban dan yatsa na matsakaicin mutum zuwa kafadarsa wasu malaman su ce daga babban wannan dan yatsan zuwa wannan babban dan yatsan in an bude hannu guda biyu kenan abin dai da ake nufi duk in ka fassara ka ga ba nesa suke da juna ba kusa da kusa ne ina fata an gane to shine abin da ake nufi fakana qaba qausain aw adna malai ce yuqasu bihi kullu shay'in wa hiya lugatu ba'd al-hijaziyin wannan luga ce ta wasu shashin mutanen hijaz yankin larabawa in suna so su kwatanta maka abu kusa da kusa sai suke qaba qausain qaba qausain wa huwa qawlu sa'id ibn jubair kuma wannan ita ce fassarar malam sa'id dan jubairu cikin magabata an gane ko wa ata da aba ibn abi rabah wa ghairihi ma da ma wasunsu aw adana kai ma kusancin ya fi haka kusa ina fata an gane ma'ana wannan kusancin da aka gaya maka an gaya maka ne bisa ga kiyasi na hankali wanda za ka iya fahimta to amma abin ya fi haka ina fata an gane ba wai cifka aka yi aka warware ba ba ta aka yi kusancin na baka da tsarkiya ba ne kai ba haka ba ne kusa ne a'a haka ne don ka fahimta amma ya ma fi haka to in ka fahimci wancan za ka fahimci na biyu ina fata an gane kamar ni ne in ce da shi in ce da kai kai na bashi dubu ɗaya kai da ma ɗan ɗoriya to kaga mafi karanci dai ban bashi kasa da dubu ɗaya ba amma na bashi abin da ya kai daga dubu ɗaya zuwa ne sama to wannan shine abin da ake nufi da haka min babu taqridil ma'ana ai adna min zalika abin nufi kusancin ma yafi na haka hatta a faƙa har bayan annabi da ya suma ya farka wa sakana rau'uhu firgicinsa ya nutsu wa arafahu haqqal ya gane jibrilu tsantsar ganewa hatta la yashtabihi la yashtabihu bihi inda indahu bil ta yadda ba wani wanda ya isa ya zo ya manzon Allah ba taja da jibrilu a yayin wahayi mala malamai suka ce darasi na uku da za mu ɗauka karkashin wannan ayar na haɗa mala'ika da jibrilu da annabi su ga juna shine dan annabi ya san jibrilu ciki da bai domin jibrilu shine wanda zai ci gaba da kawo wahayi in annabi bai iya gane jibrilu ciki da bai ba to wani aljanni na iya ba taja bayan jibrilu ya tafi sai ya zo ya ce to ga wahayi ni ma an aiko ni da shi to kaga in annabi ya san jibrilu da wannan aljani ya zo masa da ba sajan kama zai ce ai ƙarya kake ba kai ne jibrilu ba ai na gane jibrilu to wannan shine sako na uku da wannan darasi namu da kuma waɗannan ayoyi suke kunshe da shi to kuma an dace daidai gaba ce sai zama kamar karatun mu mai muka ko to amma dai ka'ida ta ilimi da wata albarka ta ilimin Allah wahayi na Qur'ani ko na hadisi in sau ɗari za a fassara maka wannan ayar sai ka tsinci wani ilimin da a baya baka tsince shi ba in kaga ana ta maimai ana ta maimai to kila malamin ne bai karanta ba shine sai zo ya ta maimaita maka ya ci da bankwalo amma in dai zaka yi nazari a ilimin addini to duk lokacin da zaka maimaita karatu sai ka ji ka samu wata fa'ida imamu shafi'i ya ce na kwana ina bitar hadisi ɗaya sentence biyu ne kaɗai a cikin hadisin sentence biyu ne kawai a cikin hadisin ya aba umair ma za fa alan nugai ya ce amma kwana ne ina bitarsa wani zai gaci wannan abin da bai wuce sakan biyar ba an gama ya aba umar ma za fa ya ce wallahi kuma duk lokacin da na bitarsa sai na samu wata fa'idar da ban samu ba a baya wani daga cikin magabata ya ce littafi kwaya ɗaya na sauke shi sau ɗari a gaban malamina amma duk sauka sai na samu ilimin da ban samu ba a baya mujahid dan jabar ya ce sau talatin ne saukar ƙur'ani a gaban abdullahi dan abbas sau talatin kuma ba saukar zuƙu ba a karanta min aya a fassara min yi tambayoyi a bani amsa a wuce in na sake dawowa sai na sake maimaita yace amma duk sauka sai na ji ta sabuwa fil kamar ba ta baya ba wannan yana daga cikin albarkar ilimin addini sabanin jarida duk jarida yau ka karanta ta gobe ka karanta ta jibi in ka ganta wurgi za ka yi da ita daidai ka kai wa mai kosai ta gama ta gama Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan ka kawo salamu alaikum wa rahmatullahi ba mu da tambayoyi amma muna da saƙonni guda biyu a na farko bayani na waɗanda suka turo da gudunmawa cikin asusun banki na risala foundation wanda a jiya kamar yadda na faɗa a karatunmu na dala za mu yi mitin za mu tattauna akan programs na azumi da suke tun karo mu irin yadda muka gabatar a shekarar da ta wuce a karatunmu kai na gwammaja ko to kuma cikin kaddarawar ubangiji alhamdulillah jiya mun yi mitin din mun kafa kwamitoci na aikace-aikace da kuma tsare-tsare wanda insha Allah idan suka kammala aikace-aikacen ku za ku ji natija da kuma abubuwan da muka sa a gaba daga nan zuwa azumin watan Ramadan in Allah ya raya mu cikin abubuwan da muka sa gaba ko muka kafa kwamiti a jiya yi bincike ko ya aiki a kansa akwai lauyoyinmu da muka sa su je su mana bincike na waɗansu mutane ɗaiɗaiku gwargwadon wanda Allah maɗaukin sarki ya sa aka samu daga gidajen kasanmu musamman gidajen gyaran hali da tarbiyya ma'ana gidan kurkuku kenan musamman guda biyu manya-manya na cikin garin kano goron dutse da kuma burmawa irin magidantan da allah ya jarabce su da wata jarrabawar da ta shafi harkar kudi kamar bashi an gane ko ba wai ko wannan ba bashi mutumin da yana harkarsa ta kasuwanci kuɗi suka karye masa bashi ya sa har aka kama shi aka ɗaure shi wanda irin wannan yana faruwa to irin waɗannan mutane abin a tausaya musu ne matukar an tabbatar da babu wani abu na sakanci a tare da su ko cin amana shine abin da ya sa muka ce a bincika ɗin ajiya ya kes yake don cikin binciken namu har sai mun nemi wane ne wanda aka yi rigimar da shi kuma ya kai shi aka tsare shin ya gaya mana tsantsar menene yadda al'amarin yake domin ba a hukunci da bangare ɗaya sannan binciki yaya halin mutum yake a waje ba ɗan damfara ba ne ba mai zamba cikin aminci ba ne ƙaddara ce to irin waɗannan su muke fatan allah ya ba mu iko mu yanto su su zo su yi azumi tare da iyalansu a waje ko da ba za mu iya biya musu duka bashin ba to sai mu biya musu dan abin da danshi shi za a sake su a rabo su daga gidajen kurkuku su fito waje in ya so sai mu zo mu shiga tsakani da hukuma a yi yarjejeniya da su da waɗanda abin ya shafa masu haƙƙin koda daga baya ne a hankali a hankali sai su warware wannan yana daga cikin ayyukan da muka yi a wancan shekarar kuma muke so insha Allah mu sake maimaita su a irin wannan lokaci sannan akwai waɗanda kuma wasu kyasa-kyasan suka shafe su ba irin wannan ba domin a bara cikin yardar allah mutum goma sha ɗaya muka fitar daga gidan kurkuku a ƙarƙashin wannan gida ya ta arisala foundation da kusan kuɗi dubu ɗari uku da wani abu da wani abu kaga kenan beli beli din ma ko kuma tara tara din ba ta da yawa wani tatakan da tara dubu ashirin sai ya zauna wata hudu a cikin kurkuku wani akan tarar dubu hamsin wani akan tarar kaza to irin wannan to amma ba wai ta muka iya kudin akwai wanda muka fito da shi daga baya sai da muka bashi wajen dubu ɗari biyu da casa'in muka biya masa bashi kuma muka zo muka haɗa su da abokin hulɗar tasa ya yafe masa wani kaso kuma suka ci gaba da hulɗar har yanzu yana biyan kuɗi har yanzu yana biya a hankali to da ire-iren waɗannan domin shi wannan aiki na ɗanta ko fito da ɗan kurkuku shi ne fa a madadin 'yan tabawa da za ka yi ta jin ayoyi suna 'yan tabawa 'yan tabawa don yanzu ba bayin yanzu bawan shi ne ɗan kurkuku ta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba fakku raqaba shine wannan an gane ko wa yuqimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira asir a yanzu shine dan kurkuku a da ana fassara asir da fursunan yaƙi to yanzu yaƙin musulunci babu shi abin nufi babu inda zaka samu yaƙi da za a ce maka yaki ne na musulunci yanzu to a madadin haka malamai suka ce daman kalmar asiru ɗaya biyu take ɗauka ko ta ɗauki fursunan yaki yaki irin na musulunci ko kuma ta ɗauki ma'anar ɗan kurkuku wannan shi ma asir ne to Allah ya ce wa mu ta'ama bayan kwarai suna ciyar da abinci ala hubbihi a lokacin da ake san abincin ba sai ya lalace ba miskinan su ciyar ga miskinai wa yatiman da marayu wa asiran da yan kurkuku kuma sukan ce inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne dan Allah ba ma neman sakayya a wajen ku ko godiya to da haka yana daya daga cikin duk ayyukan da muka yi bisa karkashin wannan gidauniya mai albarka kai abinci cika gidajen kaso da gidajen gajiyayyu da sauransu wanda shi ma a yanzu muke karkaɗewa fayil ɗinmu ƙura za mu maimaita waɗannan ayyuka aƙalla ba ma fatan ya zama abin da za mu a bana ya gaza na bara fatanmu abin da za mu a bana ya ninninka na bara insha Allah amma hakan ba zai yi ba sai da gudunmawar mu baki ɗaya Allah ya ba mu iko da haka dai mutane suna ta ba da tallafi kuma muna ji kuma muna faɗa kullum sako ya shigo a dukkan gaba makamanciyar wannan ta karatu mukan karanta don wanda ya saka ya ji cewa sakon ya shiga kuma mun ga alat kafin mu zo lokacin da za mu gaya muku ga abin da ke cikin asusun kuma ga abin da muke bukatar mu yi aiki wanda insha Allah kafin mu kai ga yin hutun karatu na Ramadan za mu yi wannan wanda kuma insha Allah ina kyauta zaton yanzu mun yi karatu da yawa a kowane majalisi ne karatu uku ko hudu inda azumi yanzu ya riga ya tun karo bai wuce saura wata ɗaya da ɗoriya ba to kaga ƙololuwa mu samu karatun wata ɗaya a kowane majalisi to insha Allah zuwa lokacin da zamu mu rufe karatuttuka to za ku ji cewa ga abin da asusun mu yake da shi ga kuma ayyukan mu idan kuɗin da muke da su za su yi ayyukan kai tsaye falillahi alhamdu in kuma sai mun ƙara buɗe ƙofa ta musamman to kuma duk za ku ji kuma kamar yadda muke faɗa muke nanatawa duk lokacin da muke yaya yayata ire-iren waɗannan ayyukan alkhairi ba mu sharɗanta wa kowa cewa sai ya biyo ta hannunmu ba aikin alkhairi gaggauta shi ake ba jira ake ba a lokacin da a yanzu ka ga wani talaka a unguwarku kana da abin da zaka taimaka masa karka ce kai sai azumi ya zo in ya mutu kan azumi fa ko kai ka mutu ko kuɗin suka ɓata ba a jira in za a yi aikin alheri da ka samu dama kawai yi allah da ya baka damar kai yau kuma zai baka dama kai ramadan na fata an gani kuma ba mu shirɗanta maka cewa dole sai ka zo da arsala ba a'a duk inda aka yi aikin alheri insha Allah in an yi da kyakkyawan niyya Allah zai karba fatan mu mu zama masu tallata alherin ko da bai biyo ta hannun mu ba da haka a yau ga mutanen da suka ba da gudunmawa akwai wani akawun nan mai sunan ibrahim muhammad dubu biyar ta shigo Allah ya saka da alkhairi akwai account name mai sunan Husaini Muhammad shi ma dubu biyar ta shigo Allah ya saka da alkhairi akwai account name mai sunan Muhammad Lawali shi ma dubu biyar ta shigo Allah ya saka da alkhairi akwai account name mai suna Sala Muhammad dubu ɗaya ta shigo Allah ya saka da alkhairi akwai account name mai sunan Zubairu Sulaiman ɗari biyar ta shigo Allah ya saka kowa da alkhairi takarda ta kusa da ta ƙarshe mai takardar ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya Allah ya kara malam lafiya amin Allah ya kare mu baki da ya shin malam da gaske ne idan mutum ya ci naman raƙumi sai ya canja alwala wannan ada ne a farkon musulunci don mutum ya ci naman raƙumi sai ya canja alwala wani zai iya cewa to me bambanci tsakanin naman raƙumi da naman tinkiya da na akuya ba mu sani ba haka Allah da ma'aiki suka ce shikenan wani abun ka sani wani abun baka sani ba kai kake musu kallon din nama ne shi wanda ya halitta ya san yadda ya bambanta kayansa na ba ta an gane waɗansu malaman sukan yi istihadi su ce ai shi nama raƙumi ya fi kama baki wasu ce kaza ko hakan ne ko ba haka bane wallahu a'lam shi Allah in ya yace yi kaza baka ce masa dan me amma ganin damarsa ne ya ce maka yi kaza dan kaza wani lokaci kuma sai ya ce yi kazan ya ƙi faɗar dan kazan dan ya nuna maka isa za ka bi ko sai ya gaya maka dan kaza na fata an gane to amma daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk abin da wuta ta dafa in an ci ba sai an canja alwala ba sarkul wudu mimma masatin naru haka amma dan ya faɗa in ban manta ba cikin muwadda ta Imam Malik zaka duk abin da aka dafa wuta ta dafa to dan ka ci shi ko baka yi alwala ba ko baka kuskura baki ba zaka iya shiga sallah amma abin da wuta bata dafa ba to wannan kuma sai wanda nasi ya nuna ban da shi na fata an gane galibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kuskura baki ne a abubuwan ma da wuta bata dafa ba domin galibi abubuwan da wuta bata dafa ba in ne bauri ne to baurin ya fi tsanani in ne ɗaci ne ɗacin ya fi tsanani in ne zaƙi ne zaƙin ya fi tsanani amma in dai wuta ta dafa abu to takan rage masa tasiri to wannan yasa idan wuta ta dafa abu aka ci to galibi za ka ga ba sai an yi alwala ba ko ba sai an kuskura baki ba aka yi sallah mai tambaya ta gaba ko takarda ta gaba ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah aka ce akwai ɗaya daga cikin makwautan masallaci wanda Allah ya jarabce shi da rashin lafiya ya yi ko yana bukatar addu'a a wajen malam da sauran yan uwa Allah ya bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya da dukkanin marasa lafiya na gida da na asibiti na musulmi Allah ka ba su lafiya Allah ya sanya wannan jiya taka da ta dukkan sauran musulmi ta zamo kafara ta zamo sababin wani ɗaukaka da wani alkhairi da za a samu a duniya da lahira kuma Allah ya hora ɗawainiyar jinya majinyatar Allah ya ba su haƙurin jinya ya ba su ladan jiya shi ke wannan shi ne ƙarshen majalisun mu a yau sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah